A bisa umarnin shugabannin kolin sai dawo ne tawagar haɗin gwiwa da jami'an ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da Afirka ta yamma da yankin Sahel ta yi rangadi a Gina Bisau daga ranar 21 zuwa 28 ga watan Fabrairun 2025 inda suka gana da farko da shugaba Umaru Sisoko Imbalo kafin daga bisani su tantauna da 'yan siyasa 'yan farar hula da jami'an gwamnati da na hukumar zaɓe da wakilan ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa. da zammar samar da masalaha a rikicin siyasar da ya barke sakamakon yadda 'yan adawa ke ganin shugaba imbalo na kokarin zarcewa ba a kan ka'ida ba lamarin da ke ɗauka hankula a ƙasashen sahel bashir muhammad shine shugaban gamayyar ƙungiyoyin farar hula na rezo esperance shi shugaba imbalo yana cikin wanda suka ce ana iya ma kawo ma niger hari game da juyin mulkin da aka yi don a maido tsohon shugaban ƙasa To yaya aka yi kai da kake yakin demokrasiya wadda kai kake ganin ita ce duk cancanta to yau mulkinka ya zo ƙarshe ka ce ba ka tahiya kuma ka azama kanka wani wa'adi sabo na wata tara lalle to shi shugaba Umbalo nan ya ba da kumya sosai tawagar a sanarwar da ambasada ba gudu hirse ya saka wa hannu ta kara da cewa ta bullo da wani daftari mai kunshe da tsarin da zai ba da damar shirya zaɓuka a shekarar 2025 wanda kuma tuni ta fara gabatar da shi ga bangarorin masu ruwa da tsaki a kasar to amma cikin yanayin ba shiri jami'an na sai yawo suka fice daga kasar da sanyin safiyar asabar ɗaya ga watan maris sakamakon barazanar korar da tawagar ke fuskanta daga shugaba umaru sisoko da yake sharhi kan wannan al'amari kwararre kan hulɗar ƙasa da ƙasa mustapha abdullahi ya bayyana abin a matsayin wanda ke ɗauke da darussa da dama ta la'akari da yadda yawa kana a wani lokacin da nishar da mali da burkina faso suka kubcewa ecowas ya kamata ita ecowas ta tsaya ga harkar zirga-zirga da harkar abin da ya sufuri ba harkar siyasa ba watakila shine zai sa eh, irin waɗanda rashin shi ba za su haura ba kaga yanzu kenan shi ya yi haka wata ƙasa ma nan gaba tana yin haka to in duka ta yi haka to kaga kenan ai ita ƙungiyar tasirin ta ya rage. Jami'an sun ce nan gaba za su gabatarwa hukumar gudanarwar ƙungiyar rahoto haɗe da shawarwarin da suke ganin za su taimaka a shirya zaɓuka a shekarar nan ta 2025 a gina bisau tare da baiwa kowane bangare damar shiga a fafata da shi. jami'in fafutuka na kungiyar kulawa da rayuwa hamidu sidi sidifodi na gargadin sai da yawo ta dauki matakai mai tamaha ya zai hitowa ga umbaro ba wanda ya zamanto yana cikin wani suke gaba gaba suka ce sa hukumta nijar to shi waye hiya ecowas ya kamata ta hukumta shi daidai da abin da ya yi su ba gawa kashi don mai ji tsoro shugaban wanda ke cikin waɗanda ake zargi da nuna zakewa a kungiyar sai yawo ya shiga zagayen wasu ƙasashe a 'yan watannin nan da suka hada da rasha